da yake bayani a wani taron manema labarai a fadar gwamnatin jihar gwamna aminu waziri tambuwal wanda masanin shari'a ne ya ce a iya bincikensu ba su sami gano asalin wannan tsarin ba na ayyana rashin kammalar zaɓe daga kundin tsarin mulki ko kuma dokar zaɓe ta ƙasa inda ita jami'ar zaɓe ta ba da bayanin cewa ba gama ko kammala zaɓe a jihar sokoto ba abin ban mamaki ne saboda bai da madogara ga tsarin mulkin najeriya ko kuma kundin dokar zaɓe ta ƙasa suna cewa ya fito da cikin jadawali na jami'a ita kanta hukumar zaɓe wanda mun duba cikin tsarin mulki musamman kashi na 179 da karamin kashi da eh, biyu a cikin baka ba mu sai inda samun madogarar shi ba kuma ba mu amince da wannan tsarin ba wannan hukuma ta zaɓe ba ta ba mu wannan rumfunan da ake cewa ga inda aka soke zaɓe ba kuma ga dalilin soke zaɓe akwai dalilin da idan an soke zaɓe a kan wannan dalilin ita kanta hukumar zaɓe ta yi cewa ba za a koma a ce za a je a sake zaɓe ba akwai dalilin da idan an soke za a yi cewa a sake ba da dama to har yanzu ba a kawo wannan dalilan ba a kan waɗannan nuna 136 akan haka gwamnan ya ce za su gwada sai hancin wannan tsarin a gaban kotu wannan tsarin da hukumar zaɓe ta fito da shi bai da madogara a cikin tsarin mulki bai da madogara a cikin dokar zaɓe ta ƙasa kuma mai yiwa ne mu je mu jarraba wannan abin a kotu saboda suna amfani da shi ne don ba taɓa jaraba shi ba a kotu kuma muna ganin idan muka jarraba shi a kotu in Allah yarda za ka iska cewa kotu ta janye wannan ta rusa wannan tsarin nasu insha Allah to sai dai gwamnan ya yi shagube kan mafi akasarin jihohi da aka bayyana zaben su da cewa bai kammala ba waɗanda mafi akasari jam'iyyar sa ta pdp ce ke kan gaba ya kamata hukumar zaɓe ta san cewa idanun duniya suna kanta ana kallon abin da ke faruwa daga jihar bauchi har zuwa nan sokoto har zuwa adamawa da sauran wurare inda ake ganin ana wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba idan za a iya tunawa da gwamnatin buwal shine ke kan gaba a ƙuri'un da aka tattara na zaben gwamnan jihar sokoto inda ya yi wa abokin takararsa na jam'iyyar apc ahmad aliyu tazarar ƙuri'u uku, to sai dai hukumar zaɓe ta ayyana zaɓen a zaman bai kammala ba saboda adadin kuri'un da aka soke a mazaɓu ɗari da talatin da da shida ya kai har dubu saba'in da biyar, ya zarta waɗanda ke tsakanin 'yan takarar biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria